الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد uwa na ɗalibai da muke zaune a wannan masallaci mai albarka musamman uwa da suka zo cikin bautar Allah da itikafi da sauran mai malamai daga shi babu mutum da mamar mutum Ibrahim dan masalin daular Usmaniya ya min ayi da sauran dukkanin malamai da hanyoyin dama da hagu ina mu gaisa sa cikin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina gode ma Allah ta'ala da ya haɗa mu a wannan marice na ranar 24 wanda kamar aka saba babu mu furo Allah ya saka mai alheri ko suna kai wannan gaba ya zauna tare da mu musamman matasa da baro gidaje da wuraren karatu daban-daban da su su tare a masallaci kwanaki goma ya zauna da su a tattauna a kan mai ta'il ma'ana kakkiyar zama wanda ake tattaunawa abubuwa na rayuwa abubuwa na addini shawarori da abubuwan da ya kamata mu sani wanda da su ne za mu takawa don mu karba wani tsari na ci gaba da Allah kamar da Allah subhanahu wa ta'ala albarkatu rayuwar malamin kuma kamar da kuma gani yau ma mun zauna a wannan tsagire, da irin wannan tsari kuma zaman yi da tsari tsari daban da za ta saba samu ba prof dama da gabatar da bukakken nasiha sannan kuma sai a karanta ilimi alhamdulillah Allah ya saka ma shugabanni na itikafi da alheri kai tambayoyi an fito da yawa da tambayoyi ana sha ɗari wanda kuma baya da tsabu lokacin da ta su amma sun tashi waɗannan tambayoyi kuma ɗai zuwa ga tambayoyin suna iya shiga gida goma sha biyu kuma bangarorin za a taɓowa musamman ne ta suka shafi mu'amala wanda su suke dacewa mu samu kai tsaye ina samun tambayoyi akan ibada da yawa ina ji amsoshin su amma dai abin da shafi mu'amala ta ci gaban rayuwa ta tsari na rayuwa shi abin da kuke son mu samu ya zama da manya kuma alaƙar cewa zama da manya yana sa ka samu albarka sauraren abin da suka samu na rayuwa yar wannan tambayi da za mu saurarawa amma dai sa da tsarin aka ba suwa ke ke ma ko zai sa zai magana da talatin Allah ya da na nasiwa ce zai muna bayan ta za a yi mashin tambayoyi ana da mutum goma sha biyu an riga an tsara tambayoyi ko wani suke tambaya bai wuce minti biyu abin da ka tambaya suna son in Allah ya ce maka kuma bai ba da an cikin minti biyar idan aka ji ta da tambaya da ba da ansa ko wani mutum guda zai samu minti bakwai za su bamu minti ɗari da kan haɗe gaba da ke nan ɗari da ishirin kuma daga minti masu na kof minti fiskin da tambaya da ansa mun samu awa biyu kuma insha Allah awa biyu su ishe mu ba ko ba a kai sahi ba an kai sahi an ga lokacin buɗe bakin Allah su ba a tsaya Allah ya saka masa da alheri Allah ya ƙara ma rayuwa sai albarka Allah ya ba mu ikon saurara abin da a faɗi الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم عليه كما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته na cike farin ciki kwarai da yau. Karin farko dai ina murna Allah ya gwada mana cikin wannan wata mai albarka. ina cikin fargaba zan kai wannan wata ko Allah ya gwada mani an kai ina cikin fargaba za mu kuma karshen ko ba za mu gani ba ya karshen Allah ya kawo farin ciki na biyu Allah ya sani ina son matasa masu yi shiga ina kaunar kwaidin kuma kuna tunanin da kwanukan kuma sun da kina iri ina zuwa in dare masallacin sakamakon daga baya har yana talata masarazan da ke dawowa lafi ta fi da dina gina shi ne misali a nan farkon saboda jiki da ke bayan da rankali hankali na goma na sauran bai na yi a sudan 88 89 yi a harabin Makka. daga nan mafi yawan itikafi na a harabin mafita shekaru na baya bayan a ake da kuma masalata ko duk lokacin da wannan lokacin zuwa da abin da suke wurin suke shi kuma ne a da matasa masu yi ni na san irin tasirin da yake wajen inganta zuciyarka da alaƙa ta da Allah Kuma ina jinjina ba da kuke suna kuma karba ba. kuma ina roƙon Allah ku ce sarki da amfani ku da wannan ibada ya sa ta ina so da tasiri ga rayuwar ku a kashin ta. Yi ina jin tasirin wannan Allah ya fara ina ganin tasirin su da aiki don abin da itikafi bai haka shi ne kai da ke zuwa ga Allah ka kowa tara ke kanka da Allah ka daina ganin kowa ba karamin ne da abu ne don haka ma na ke ganin da siyar da aka ce da talatin zan kace ka zuwa minti ashirin su ma tambayoyin zan kace musu lokaci saboda hukunci da yanzu za mu samu zuwa shan ruwa ba zai yi ba zai yi awa ɗaya da minti goma awa ɗaya da kasa ya zama kare za ka zama irin siyar minti ashirin kuma zan magana abin da ya komai muhimmanci shi ne sanin ya alaƙa mu take da Allah mu wani abin da ɗan adam yake bukata a rayuwarsa sama da ya san Allah ka fi bukatar wannan sama da numfashi da kake ka fi bukatar wannan sama da ruwan da za ka yi ka fi bukatar wannan sama da abincin da za ka yi ka fi bukatar wannan sama da duk wata alaƙa ko hulɗa da za ka yi ɗan adam kowane iri shi yasa za mu ga Allah tabaraka wa ta'ala ya yi irin da nikimar da ya yi mana da aiko mana manzon da zai karanta da mu Allah ita ce wata nikimar ne والذي بعث بكم لنا رسولا منكم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال إذا النبي يقول لك رزق المسلمين ثم حتى تذكر النبوة تذكر بعينك ما أرسلنا من قبل من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا اعبدوا wannan ya sa manzo Allah ya shekara goma sha uku a Makka babu aya guda ta hukunci. Daga kusan Allah sai su yi haƙuri da masu tsaro. Shekara goma sha uku. Saboda ni, saboda wannan shi ne asasin addini, shi ne tushensa. Ibada tana zuwa bayansa, halayen suna zuwa bayan sa. كمن هلا يا أبو الذي كرم يدمون فلس إيه الله يا دام صلى الله شيء نعية وفتت الكلمة كلمة الشهادة إذا كان المبتعد كيكي كرم يدمون كلمة التوحيد أي من قوة الدرجة من المهاني بل لا كمنت إيه وجهي الله لا إله إلا هو كما قلت عن الألف اسم علم ألف لام الله لا إله إلا هو ايوه إذا قال قراءة الفائي الله لا إله إلا هو عنكم إلى يوم القيامة لا ريب في سورة الأنعام ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء اعبدوه وهو على كل شيء وكيل أنا أرى الله اتبع ما قلت إليك من ربك لا إله إلا هو واعلم عليه المشرك هذه أعراف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت وآمنوا بالله ورسوله النبي الكبي الذي يؤمن بالآية وكلماته واتبعوه لعلكم تعلمون أشكر التوبة فإن تولوا وكن فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم كافر الذنب غافل الذنب وكامل الثوب شديد العقاب بالتوبة لا إله إلا هو إليه المصير وجاءوا مع بني إسرائيل سعى فأتبعه فرعون وجنونه بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال أنا وقد أعطيت قبل وكنت من المسلمين اليوم ننجيك ببدنك لتكون so duk duniya ba abin da yake في wannan kalma ba abin da don haka za ka ga alƙur'ani kusan dukkan da matsalar duk shafin da nake suna alƙur'ani ga buɗa ya an faɗa maka wane ne Allah lafiya in ka bar ƙur'ani gaban ka ka buɗe duk inda ka ga dama karanta ci zan gwada maka inda ka faɗa ma shi sa za ka irge ayoyin da ƙarfin su sunaye da sifofin Allah tauhidin da ka san da ba ka yi sabai saboda ni تصور انا اللي متفكر اشعريه ولا اشعراوه في تقليد سنه المتعلق في بسيطه السمع والبصر والعلم والقدرة والكلام والإرادة و السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة وبغيره قادرا كونه قادرا كونه منيعا كونه سميعا كونه بصيرا كونه عليما جدا في الوقت عليه وهو العلي الكبير أتفضل الله رسولنا الكريم وهو العزيز الحكيم واتقوا الله إن الله شديد العقاب الله عليم حكيم وهو القوي العزيز والله غفور رحيم إنه هو السميع البصير وهو السميع العليم إنه كان لعباده خبيرا بصيرا إنه كان بكم رحيما والله على كل شيء قدير وهو على كل شيء شهيد وفعال لما يريد وكان بالمؤمنين رحيما وكفى بالله حسيبا وكفى بالله وكيلا وكان الله على كل شيء حسيبا وربك على كل شيء خبير ويهدي الى صراط العزيز الحميد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم ولا توجيه الأسماء والصفات باب أبريد يكون مستقبل أما باب الأشياء هذا مين هو لابد من تبعك الأشعرية وأنت بس ما يتقدر يمينة يكون لك ألوهية كربوبية ya za ka tabbatar da rububiyya ba ka tabbatar da Allah da wani tsarafu ba. Shi sunayen nan guda bakwai da a shari'a suka tabbatar babu rabu. Ko? Ba da suke al-qudrat wal irad wal za su kawo kadar kawo wurin wasu saba babu wajen zilali. Saboda mutum da lafiyar ne, yawan bila sab'in basirun bila basar, basirun bila qudratin, basirun bila irada, basirun bila kalam. yana ji babu yi yana gani babu gani yana da ilimi babu ilimi wannan wasa da haka don kuma kai an ce yana ji da ji kai ka san yi ka san da yau ta rabbul arba ubangiji da alike da kai ka da kenan alqur'ani da annabi ya zo da shi ya zo ya karantar da mu mutaka mafi girman abin da za mu san Allah da shi shi ne irin sunayen da su kuma da masu albarka. Waɗannan ayoyin su dubu karanta mu, kirkin su, a kayan su amfani abin da suke nema mu yi suna. Kitabun an sanna ku mubarakun suke liyan jabbaru a yaƙi, waliyar da ta kara mulun albar, da jabburin Ƙur'ani yake. Mun kuna sai da ke mana fassara ba ba ya ba. Ba ka fassara sai ka fi jirar. sai ka san aruli ba da waƙoƙi waƙoƙi waƙa ne aruli san alhamdulillah Allah ya mala bakar Allah ya kuma sai su yana ya wuce wannan da aka yi mutane da tafsiri kuma yana farawa masu faɗa da suka da ba su da makamin da suka ke suka fara yanzu ya zama suka da bakin ko ina ne har masallatan kiki amana yi bilin su ba su ne tafsiri wannan kayo an wannan nan shi ne mu ka tafsirin Qur'ani mu gano abin da ke cikin na sanin Allah da dokokin Allah da hukuncin hukunci yadda ibn Qayyim shi a wurin duk da ne kuma ta yakore ta faɗa maka Allah ko ka faɗa ma abin da Allah ke so kai ko ka faɗa ma abin da Allah bai so ka bari ko ka faɗa labarin da suka yi Allah da sakamakon da suka samu ko ka faɗa ma da suka yi Allah da sakamakon da aka samu ko ta ce maka ga gidan makiya Allah ga gidan makiya tsakanin akwai ayyar da ba su wannan kategorin da labarin saboda ka duk Qur'ani da bibi Rikon Alƙur'ani a tauhidi shi ne kaɗai da Allah. a komai shi kadai ne ya halitta shi kadai ne ke da mallakinta shi kadai ne ya kamata a yi masarar da ake kamo ya shi kadai ne wanda in akwai bukata yake yin amma yujibu al-muqtarra da da'a wa ya as-su' wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah babu akwai ubangiji tare da Allah babu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ita da sako yoyi ba aje kansa ba kai Allah ba la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن هذا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هكا waye sarki ya hana a shirka ya hana haɗa shi da kowa kowanne kuma a matsayin kowa kuma ya rage ko da shi ne mala'ikar ne kowannen ko da shi ko da shi ne ya sa israfi kowannen ko da shi ne ke yin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a haɗa su da Allah ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب برحمته من يشاء وهو الغفور الرحيم تقبلون ولا تسكتون قوة ما ينقل ما لا ينظر ولا ينظر wanda في amfani ka bai tuka duk wanda ka kira ba Allah ba zai iya amsa ba sabanin abin da ake kankarar da mutane yanzu da sunan bakin da waliyai da jahilai da kwanin suna da iko a nuna kana ya kai bukatar da gare su su biya maka Allah ke fahim ba alka fa inna ta izan dinar zalimi in har ka kira wani ba Allah ba ba ka zama cikin azzalimi وإن يمسك الله بضرك لا كاشف الله إلا إن الله يعمل فيك دوت التوتا إعطاما تأخذ إليك بأقل من دوت التوتا الله إذا أنا أيوة إيه باك ما بني أنا إيه وركن دكي قال لي أنا إيه بكع الدعاء ما أنا إيه وركن دكي وبعي ولي إنك كبر الله حيث عكيك أولكي بابش بابش إن يريدك بخير فلا راد لفضله in Allah na suka ka da alheri uban kowa bai sai ana masa kana nan Allah dole ne ka saboda haka ba wani waliyin da wai in haƙƙin shi za ka lalace ba mu Allah ne Allah shi kai ke da iko shi da kai kowa ka kani da arziki Allah ya bashi kowa ka ni kani talauke Allah ya yi shi haka bai ke sai sa ma komai sai da ta يسير برحمته من يشاء هو الغفور الرحيم هلا شيء يتعمد لا واللي يسود رحمة هو شيء اللي غفرت فهناك فيها تاجرين ويسكي كراسل يتفرقوا بتاجريش وإن كنت توجيه الكربان كبنبار من كله ومن إيه تبدو عليه ku ɗauku littattafan tauhidi daga ƙananan ƙananan har zuwa sama in suna cikin durowa sun kura mu fara daga kashin shubuhat al-usul al-thalatha kitab al-tauhid muna da al-rububiyya muna da nurul azab daga har mu je ga manyan littafai irin su al-ibana na ibn battah irin su al-sunna na lalakain da na bar bahari an muje da suke ta da bukari wanda an yi irin a wannan masallaci da shari da gulema ne ba. Kun wani bukari ta musawi da faɗin Amma abin ban sauƙi mafi yawan da suke da bukari baki da su guda da bari sun Ta ne الجواب فريق نعم إلى هناك سلي سوى هما قد التوحيد شيء عن مرجع درايون ذكر التوحيد قليلا أي شيء الجنة إذا ما كان التوحيد تاري أي شيء ذني بطرة الله التوحيد شيء حقيقي هذا كم ولا ذكر هذا الإنسان الذي

ووصى بها إبراهيم وليه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يقوم الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك منك ليس وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون كان هو أنا من الدنيا لكن ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله يجد تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن الله واعلم أنت أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله وإن يسألوا أن يضروك لن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء فلتتقه الله عليه رفع بالأطلام أقوم ألا شيء كديني تفعل نباوة إن كنتم تابولتوا توهيني النبي إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم ربنا وتعلنا مستقيم لك ومن ذنبيتنا توبة مسلمة لي وإلى منازلنا وتب عليها إنك أنت التواب الرحيم توفني مسلما والحقني بالصالحين النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك النبي يونس تسكيك يعني الجواب فلا تنظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين شفا عبد كريم هذه الشدائد الدنيا بمثلته بقى بنت أكيد كل المصيبة الدنيا دي مسألة الدنيا قوتي اللي بقى بنت تقول لي ده كتير يا جماعة وليك التوحيد كلمة أن أنت لا إله إلا الله أنا كان كباتك عليه لكن ممكن يبقى مكملين في وتمسكوا لا متحيانين من الموضوع amma babban ta gare duk wanda ya shigo cikin nan an dai karanta kan da yake an kammala to wannan littafin in yana yin harbi nemo sirrin ya zama duk inda ka taɓa ka tauhidi kalli Nika ta tauhidi idan kana iya ba da ayoyin tauhidi kana iya kare kanka a tauhidi Allah kuma duk wanda ya kama ka shirka kana ya hujjaci shiga tauhidi Allah ku sarki ne mana muwafaqa ya bayar da mu kan tauhidi الثلاثة كما كان تبيدي الحياة كما كان عشان تبيدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه Allah ya saka da alheri. Ah, Rob, ta yi magana kuma ya cika lokacin da ce ba haka Allah ya kokari a cika lokacin da ya kamata a cika. Kan mutum ya ce tambaya kuma ya ja, ya tambaya ta ya shari, ta yin tambaya. ya ba labarai ya shirya da mai tattara Allah ne sai aka yi ga tambaya saboda lokaci muna da mutum goma sha biyu kamar da muka ce kai tsaye za mu kira Dr. Buhari don haka kira zai zo nan gaba ya tsaya don wannan kallon mu waje su hewa a cikin na yawa ƙarshe nan za ka yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na kashe kai shekara a lokacin taɓa ziyara a gidan na sun ke aka gidan da matsayin a wancan lokacin to za a ce kamar kana cikin amma azumin bare da ya gabata ƙarƙashin tawagar da ke kasu mun kai ma biya dukkan gida ya yi a jawo hankalin mutane sama da kula da Yeah, yeah, yeah. Kai yaji kansu jama'a yawa insha Allah.

kuma ba ta zo rana guda ba sannan ba ta zo ta hanya guda ba amma dai mafi girman hanyoyin da ta zo shi ne kasuwanci da da ta shi ɗan kasuwa ne mahaifiyata babu irin nau'in da da wata koya wallahi ban iya kirki adadin sana'a da na yaro duk abin da ake tsorawa a shari'a sallah, wallahi na sallah. sannan gidaje da yawa na cikin gari da sun kalli ina yawo a matsayin nan talla amma nan gidanmu makaranta ce sai mun yi karatu mun tashi da nemo ke talla da kuma na girma ni fara zuwa boko shi ma sai na je na yi boko na dawo sannan ya talla ba sai na yi talla na dawo sannan dauki littafi na in je makarantar sanin baki ga da yake makarantar sanin baki bayan ta yi sauka ya karatu sani ya sauke ne mego ta faɗa muku karatu na na farko an zo ita mai fiye mai shirin da inda an ka kure ta sai ta canje ga mai shi kuma ya da lokaci an masa ni a wuri gari to haka sai nuna ni in nemi wani malami malami da farko da zai bayan da mu kire ne mala fakar ba kira Allah ya gafarta wanda ake ce mala azra'i ko da dukan da yake mutane amfani so na yake bai tuka na kuma abin ban mamaki kamar ruwa mutane a daure suna karatu ni ba ni zama sai a gani yayin suna kina yanzu kuma la'ani duk na yi su ba sai abu saboda ɗan muku nake ɗan gaye fararen gaya nake iya ban da kan duka wuri da saba wanda suka da wadata lalata ina ganin riga ta tana ce gaba gaba ta kai na kyawun yadda muke fahimtar karatu alhamdulillah sannan kuma mahaifiya ta tana kyautatawa domin kan cikin abin da nake tana akwai goro to sai ta zaɓo mafi kyau farare inda ga da. naira guda lokaci ya fitar da wanda baka da kai ka tokawa ne naira lokacin bai kuɗi ce ba sai kai mashi duk asabar wani lokaci za ta yi asabar kuma a dawo kura ko da ba ce sai kai malam ana kyautata mishi kwarai da to shi ko yana so na yana bani ka sai nake so in je na tashi ina talla lokacin da na tafi Sudan na karar da kasar Sudan kusan ba su da komai sai abin da ka kawo musu za ka tuya da Lagos kafin in tashi na sai irin su a tamba na sai irin su kayan abinci waɗanda mutanenmu na Hausawa ke amfani da su na rinko ƴan kayan elektroni daga nan dai nake jari wanda na rike yawo ina kasuwanci da bai malam Ibrahim Wakala ko ma da kike gwamna na na na Zamfara abokin karatu ne abokin kasuwanci da shi ne dina ne yana diploma ne a secondary an ɗauke ni a tsaye kulliya na da sakandare ita ake fita da sakandare to abin da ke so in ce tun wannan lokacin ban ba kasuwanci ba samun nuna ne da zai tsakanin saudiya da sudan ba to daga baya na yi kawo kaya daga dubai ina cikin da farko na hannun kan jihar sokoto ba don bayyana alhaji gudura ba da kila har yanzu ni ne babban dila yari da ya rufe nau sai tsari ba kaɗan sai danne ne yi da son magana ba sai mai wani ya faɗa ba. amma farkon zuwan tiyatar yan da MTN suna ce farfarkon agents na na waya wanda yawan masu 08035 a tabbato layi na ne da yana naira dubu talatin da shida da iskoci ana goro a Legas dubu tara da ɗari shida ta so ne da rikace da shi dubu goma sha hudu da yawa kaga yana talatin da shida kafin so sha hudu a dole ke kasuwanci a duk wannan lokacin da babbar kasuwanci zuwa akwai nau'in kasuwanci da nake yi a yanzu wasu ba sai na amma a kowace da sun sani muna da kasuwanci to amma dai ba lalace ta Allah aiki ne na dare guda ko rana guda alherin Allah kuma yawa garai don haka ina gode ma Allah da dukkan ni'imomin da ya mani da nake sannan ina so ba ko da sirri guda na kana ɗan kasuwa kana so kasuwanci ke bunƙasa

Allah ya ne da ne Allah ya kara ku roƙi kuma mu ma mu jajiji ba har da ba da ƴan kaya na sai Hassan Abba Allah Hassan Abba Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A arzikin malam shawara da ka a bani. A halin yanzu shekaru na sun wuce sittin, amma kuma duk da haka ina sha'awar in yi harta da Wace hanya za ka bani shawara wata zabi da samu a shiga cikin yi layi. da kuma wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhassan abbas kiya gani na waduwa ta zo daidai sama domin yanzu kayan ritaya daga aiki sani na ko babu lokacin da kake da dama tun daga sanda ka saba yake shekara talatin da uku da suka wuce babu sanda kake da dama kamar yanzu kuma wallahi baka makara akwai da yawa wani ko fara karatu da shekara na yi wani kwas a ƙasar Ghana 1997 tare da wani littijo wari na a yau. Ai ko kaga 1997 ta baya ai shekaru masu yawa shekara ashirin da tara. Da shi da ɗansa ɗansa a haku da nishi a dama da mu an mayan abokan shi da mun ke kwasto. Ya kai sittin lokacin gemun su duka furfura ne mutumin siriyar Ban da labarin sai yanzu yake mutum babu waya. Shi yake Allah ya cince shi na duniya ko lahira Allah ya masa albarka a iyalinsa Allah ya gafa da wasu abubuwa da yawa gari. Ɗana karatu ba su ba gari. Yanzu ni fara amma ban bari ka wuce. Kuma haka malam haka abin da ka makara amma kana bukatar abubuwa da yawa. Abu na farko shi ne abin da za mu kira al-iltizam, education. ka yarda cewa yanzu za ka duka kai in ka yi wannan to sai ka zo wurin malaman ƙurani su yi maka tafiye. kuma ka tabbata wani lokutan da an ka baka kakari a aji hira aliyaki sai ka san wurin majalisar da hira aliyaki a aji hira aliyaki iyalai kuma a ware musu nasu lokaci amma wanda ba nasu ba a bar shi a rage bakki rage lodi sai in ka yi lodi wani lokaci dole kai bacci to kana bukatar al-iltizam lallai ka lizinta ma kanka sannan kana bukatar al-rushd wanda zai kama a lokacin Ya dai fara yi maka jarrabawa ni a gare ka cikin Qur'ani sai ka baka daga ina zuwa ina za ka yi kuma ya gwada kai kibo maka abin da ya dace amma ina tabbata maka baka makara ba wallahi in ka kibi lokaci kana iya cin mashi misali a tunani na in a shekara hudu zuwa biyar zaka da ƙurani yana yiwa Ƙur'ani da duka shafi da duku da sittin ne in kan raba shafi sau biyu kullum ka ɗauki rabin shafi a shekara biyu duk ka sauke alƙur'ani ko in ya san duk sati in kai yi sati kai muraja'a a shekara hudu da rabin shafi da muraja'a wani sati ka sauke alƙur'ani ka kammala yana yanzu ba ko bai ba ma wannan himma ta sa ya fata kere iren sa abubuwan da suka kai gare ta ya da aiki a ɗauke ta lokacin da muke sunan mun sha gama wani iri sai ka yi fama da suka tare ko darekta ya ga ya kwasu wata shi ko ta tara a daidai lokacin kafin ya koya a cikin zo goma ko yi zo bakwai ko yi zo biyar ya iya larabci ya haddace su da tafiya shari'a don haka malam hassan ba su ba amma abu na farko iltizam abu na biyu al abu na uku ko guide line da za a dora maka Allah ya maka wafaka ya yi mana gaba wanda biyu sai suna riga an su ke yi kokari su dawo kusa kuma so yadda aka kai lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ina roƙon Allah ya kara mu da imani da ikhlasi ya ba ku hasana a cikin al'ashara ya kuma karin da Allah ya Allah ba ku wannan ina kasance ɗaya da cikin gurfin da da da ke son zama irin ka wanda alhamdulillah ga baki mu Allah ya mu da da kafin shirin amma sai dai muna da challenges da muke makaranta a gaban mu na um, medical student wanda um, a basic station ake wanda ke wani da ake yin semester to a kowane station ana kwastin um, daban-daban a kowane kwastin ana yin kwastin da kwastin da exam to wannan abu farkon station sai zan muna da himma sosai wajen karatu amma da an taɓa abu yawa da zaki ko da abubuwa mun kuma mun yi da shi mun sai mu faci wannan abu to haka muke ta yin wanda abu tun daga aji ɗaya surar ku kuma har kuke shiga yanzu da da ake to shi ne muke tambayar malam hamza wanda aka yi shafi ne tsohon a nan gida najeriya da har ma kasashen waje an yi tare da mutane da awa mu shawara akan da ta samu a cikin goma gazuwar da shi yana zuwa gare mu a ke medical students ko a mutane da ke bangaren lafiya mai a cikin wanga dream ba tare da mun saki wannan kariya ba ko kuma a'a sai mun kare mu aji sannan mu dawo mu ɗauki karatun addini gadan gadan in har yana yiwuwa da Allah muna roƙon a ba mu ta sai da za mu cimma wannan don kuma har bai yiwuwa to a ala mu kan strategin da za mu amfani da shi in mun kare ki da alhamdulillah yanzu wata da ke kan ƙarshe kuma ina roƙon malam da ya ɗan ba mu cikakken tarihin gwagwarmayar karatu da an daga nan gida na Najeriya har zuwa kasashen Larabawa wanda muna iya amfani da shi mu koyi abu ɗaya daga ciki. Don kuma akwai inda za mu samu dukkan wannan information a cikin ko kuma a audio um, recording haka a yi ishara zuwa ga Dr. Ismail Kalbo ina ina ka murna ina kuma taya al'umma murna samun irinka da group da kake ba da labarin kuna tare ina kuma roƙon Allah mu sarki ya kasance gatan ku ya maku tausayi? Ki ba ku da da kuka nufa da abin da kuka samu gaba Allah ramma abu ne mai sauki ka haɗa ɗan taura biyu ko uku ko uku a karatu ake magana in fa cewa karatu guda ka dogara gare shi har dai da zamani kasawa ne an wuce lokacin da yanzu za a ce specialization ɗin ka shi kai ne kake da shi. Hujja babba ita ce yanzu ga ka kana karatu minista amma ka ta Alƙur'ani. Inda ka haɗa Alƙur'ani nan haka za ka iya shigowa ka ɗauki sauran ilmomi. Tana da magabata ko a zamanin nan. Misali, Profesa Isa Ali Bantani, ɗan boko da A to Z. Bayanin abin da wani malamin sunna zai gwada miki inda ana magana karatu a kusan kuram ka zo ga alkur'ani gangaren ne a hadisi ma sha Allah a tauhidi gangan in kai masa fatawa a cikin hujjai ko a usul ne ko a menene za ka yana da musharaka mai karfi amma min karatunsa boko da injiniyari kuma alhamdulillah ya yi tsaye a kowane bangare saboda ka karku kasa Muhammad Awal Albani da dan boko ne yake amma ga yanin wani abin da wani malamin suna da yake gaba da ke a Najeriya in fa ya fi yawan waɗanda sun da ke suka sani sun karatu ka ne da ke suka saboda haka na fiye da za ka yaɗa kenan akwai bukatar kan lalle mai tsari ne ke wannan kuma ba dole sai a nan ba sai ya zuwa mu zauna zan faɗa ku da wasu wanda sun fi ne ido a wannan babi da ni karamin dan boko ina da da barci bari ka ce ba so yaya na ya faɗa ku magana ku bar mai karatu da dai lallai da ina ganin bai kamata a rubuta ko game da ni ba don ki amma na fahimci yanzu da dai yaya zai yi kuɗi to lallai akwai darussa cewa na rayuwa da dan abin da muka mutu kai amfani wanda ni kaina na fara rubuta ba ko cikin abin da Afirka TV kai kamar shekara biyu na uku da sauke wadda suna yi kiran tattawan, taftawan abubuwan cewa a cikin maya sun kurciya gwagwarmaya karatu a nan gida da waje da wasu rigimu na hawa da aka somo da lantin da ake gani in Allah ya so zai yi rubutu a nan? ya kan tsakani da Allah ina ganin ba kai kai a rubuta ba amma yanzu ina ganin ƴaƴa da kuma suna buƙatar wajen waɗannan abubuwa ni kaina ina karuwa da wasu abubuwan da suka wuce ila na da na sani bai kamata wani ya wuce ba irin tuntuɓi da na yi ya yi da na sani sannan ya kwana. ya kamata ya tsore da shi ma ya gyara kuma abubuwa da na yi amfani su suka amfani ne matuƙa to ya kamata kuma ku shayar da su wuce na sha faɗa ma ɗalibai idan na biyu a ran da ya kasance baya faɗa muku abubuwan da na yi lokacin da ya yi don su yi kuke to wasu su insha Allah za mu da har yanzu mutum na uku muke gara mu je gaba lokacin bai da yawa Allah ya saka dai Nuhu san bu mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar kallah kun sabon Allah ya saka dai. Kamar lafin mun bude islamiyya a wani kauye can garinmu tsawon shekara uku. a lokacin muna karɓar kuɗin islamiyya a nan a kudin kuɗin bukari na malamai amma kasancewar kuɗin abu yana ta hawa muna yaran suna son karatu iyayen suna son karatu amma muna son mu ƙara kudin makaranta don a dalilai da kuma muna tsoron ƙar magandar da da shi ne cikin mu tambaya ta makaranta wata shara da ba za ku ba ku Malam Sabbo ya Allah ya ba ku lada. Allah ya saka muku da alheri da wannan muka fara makarantu da ke karkashi na yanzu sai an zauna kafin a hadisi amma duk galibin su irin waɗanda ne waɗanda dai sai an tallafa a biyan malam ba da yawan su duk wata sai na cika musu kuɗi akwai yankakken abin da nake ba su yi albashi amma sai na fahimci ba 'ya'yan talakawa ɗin ya kamata mu yi ba da 'ya'yan manyan wannan shi ka zikiran maka a ƙarfi ita yan mace ta zo wallahi yaro na maraya ne sallah ba ta maraya wuce wani. ko yan gatan sai manya amma muna da wanda ake daukar marayu muna da waɗanda sai an lallafa ma sai mun taimaka ga breakfast da ake bayar waɗancan makarantun su ne a tsari saboda ɗan talaka galibi shi ne yake yin karatu da yana sun karatu ƴaƴan masu hali da rainiya ake da su bautan daraja ta yasu amma su ma in muka bar su ba mu yi musu tarbiyya ba za su lalace kuma in sun lalace da yawa su ne ake ingizawa kuma shugabannin babu ne da za haka kowace akwai bukatar samar da ita ita wacce amfani da suke baki wannan yanzu muka a ne akwai makarantu biyu karkashinta. ta waɗanda suke tallafa ma karfashi akwai masallatai a yankin zuru waɗanda kuka gina inda mutane suka musulunta kaso yadda ba su musulunci suka musulunta to kuma limaman su da su maka kan su siyasa albashi kuma an sa imam malik akademi kuma ke zama karkashin mutum sannan akwai malamai masu da'awa ƙauyuka waɗanda da masu daga wasu daga masu da tsawari sun fara karɓar albashi a maka akademi ka ashe maka akademi ba ta yi ni ba ba to haka malam nuhu ka yi makarantu kashe ku yi ta bayan Allah talakan da ke taimaka mu ku yi ta manya wanda ku je su bambanta tanki ya bambanta a sa in bata in ba babu matsala a sa in ku gane ku su kuma ya manya a kawo su a lafta musu kuɗi in sun fara da ego a biya mu waɗannan. Yake kamata. kusan abin da malamai ke ce alhikmatu dalalatul mu'min kusan ita na samu wannan sikarar Allah ya baka musulmi bane ba wannan zikirar ta faɗo mini ne lokacin da na karanta tarihin roli na Ghana. Lokacin da ya zo ya tarar da makarantun gwamnati sun mutu sun lalace. Manya jami'an gwamnati da 'yan kasuwa duk sun mayar da makarantu private su kaɗai ke ta bayan Allah suna karanta. Ke zo ya nazari fi da tsari ya lafta mu ya bar makarantun misali amma ya lafta musu haraji almost hundred percent duk makarantar da ke cajin dubu ɗari in tana da yaro ɗari kowane yaro sai ta biya ma gwamnati harajin dubu ɗari a kansa to haka manya masu kaɗai ta yanzu za su biya dubu ɗari biyu da hamsin ko za su biya makaranta dubu ɗari makaranta za ta caje su harajin gwamnati dubu ɗari sannan makaranta ba za ta yi asara ba za ta ƙara cin riba yanzu dubu ɗari biyu da hamsin ne manya masu ji da sun sassa kamar yayan ya ka tara kuɗin nan ya ka cire aka gyara makarantun gwamnati za ka wanda bai iyawa da wannan iya cire ya ƙara zuwa sai yi wannan zikirar ta faɗo ne kuma alhamdulillah wannan zikirar yanzu ana nana aiwatar da ita wurare da yawa da wa'anda a tare da mu da wanda muka ci gare mu wanda muka share a giyar haka ma da duhu waɗanda ƴaƴan talakawa ba su ci gaba da karatu don Allah amma ku yi wata sishin ku kashe mata kuɗi ba da ɗaya za ku da in talo za ku a cikin abubuwa ta yi za mu sa ku yanki da kyau ku sa fan kuɗi ku sa in ba ta yara ba su zama ba su gobe malamai ku ɗauko hali kwalifayin malamai zuwa kakarani masu masu suna da gangan da wa ɗauko saboda ba lalle kriteriya da ake bukata to haka ku yi wannan tsari insha Allah zai amfane ku Jamilu Muktar Galani Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya tsara mana lafiya da rayuwa mai albarka. kamar malami ɗalibin ilimi ne na addini ko rinjayi ina karantawa a wata islamiyya kuma muna karatu a islamiyya ta yi mai kika ta yi kari mana hisa sai na buƙaci kamar in zama ɗalibai hankali akan samun maza masu inganci na gargajiya da yake makaranta akwai yan mata kuma akwai samari kina bayani bayanin hadisi a zani karshe sai na masu misali da kan kaina ta ce musu yanzu ni misali yi na idan na awar mace in na dawo daga wurin aiki da mangaraba za mu fara karatu zuwa karfe uku dare da karfe uku dare za mu fara karatu zuwa bayan asuba ma haka za mu yi karatu ne bayan asuba za mu yi karatu zuwa eh, lokacin breakfast karatu breakfast ne wurin aiki ne da wurin aiki zuwa da mangaraba mu fara karatu to sai bayan shekara biyu mahaifin su sai ya zo gani ya ba magana kan cewa yana so ya bada ya bani ta. alhali ni ban san dauki ta ban bane muka je muka zauna da ya mata bayani sai da su gidan na gidan wurin bayanin kaina akan inganta a matsayin cewa na soyayya ina zuwa muka zauna aka tarban ina tunanin tarba ce ta tsin soyayya ko muka mutum a ba haka ba, ta tarba ta malamin ta kuma kare sai daga baya ba ta ce ba ta zo makaranta ba sai aka tambaye ta me yasa da kake ta a ita gaskiya ba ta suna da aka tambaye ta aka tambaye ta ba ta faɗa abin da ya sa ba har mama su zai tambayi da ƙarshe ta faɗa mama take ko mama a cikin aji abin da yake ci mana wai idan ya auri mutum ya dawo daga wurin aiki karatu in ya kare karatu ya kwanta ya huta in ya kwanta ya huta bayan asuba karatu bayan asuba malam kuma har yanzu yare ba ta aure ba kuma tana zuwa makaranta to na so a taimaka mu kuma gaskiya na fita da yawa Malam Jamilu ya yi makansa kamfe. Ku taurara mana. Malam Jamilu ya yi kamfe amma kuma tambo ya jirkice da dami. Wuri ya ta kansa a ke ya sa masa tsoronsa. Kasuwan ba a komai sai karatu ina sauran rayuwa. Ba ta yi. Ta kame da ka ba da shawara ya kai a salatu da wani wani. Ka dawo cikin aji ka kai ai kusan ita shari'a komai ta ba shi lokaci eh. zuwa haka akwai lokacin karatu akwai na da shaɗi da raha kika ce akwai littafi da wani na malamin mu malamin sun tabbato sunansa abokin hira ni ne aure zauna har ne bari a da labarai guda guda muna muna dole muna shakatawa ya inda hali ma ni mata ta ɗaukata ta da rikai bayan na asar mu je mu zaga bayan ya walwala abin da ke yau da ba su ku je ga daga bawa ne Allah ta gano malamai suna assalamu alaikum wa aran barka da fara yana tambaya kamar haka game da karatun da kan gabatar shekara goma da suka wuce a wasu house daily game da abin da shafi ne ya faru a karbala ina tambayin ta yaya mutum zai sami wannan karatun ta hanyar sunna ba tare da shigowar abin da ya shafi ya gire shi a ciki ba ta biyu ina son a ja hankalin matasan ahalin sunna na cewa su koma baya su saurari wa'annan karatuka akwai abubuwa masu amfani a ciki sannan a ba da shawara ga yan media musu watsa wannan shiga youtube su ɗauko wannan karatun su watsa ake a su da wasu da su da sauran da saboda zai amfani matasa insha Allah. to malam kasim wannan jan kuɗi naka ya yi kyau Allah ya saka da alheri yi faru a karbala da ta tara ta riga fata kafin ne guda biyu da su a lokacin, wasu lokacin da shi'a tana tumbatsa a najeriya ko wani shiri da nake a yanci lokacin sokoto Ah, tun sunan tsabara da musulunci tun wanda jin 1994 na fara shi da uku da muka wata mukabala da shi a su local government ah, wannan lokaci ne na fara wallafa littafi sunansa shigoyin shi'a a maunin shari'a ala usman jabo ya sa aka buga shi ah, lokacin jama'atul musulmi foundation wannan masu asma'u college da khalil kojiyo suka kayyace ne na gabatar da sirisa daga baya Ina samu shi daga talabijin wanda ya ja rigima mai yawa tsakani da da 'yan shi'a har sun kai tsara da ndc amma so a hana shirin lokacin gwamna ta yi ruba farawa amma sai ba fara ya hikima sai ya kama kwamiti ssg lokacin tatuka da kwamishina police da darakta ss da wane ne kuma mutum hudu yake su a ba su shirin na kamar sati biyar shida bakwai su kalla su kai da ke lokacin biyu bidiyo ne ba ko tv ne bayyana ba a karshe dai suka kalla suka ce ba wani ba wata tsarguwa a cikin zagin kowa ba ta mutunta kowa lafiyar ina hakuri da amince da suke mutum waya da shi ne da ake layi asalin kamar irin tashi ne dole ko da ne da ɗaya da tsarabi na rana ke sa shi zuwa karfe biyu ran laraba amma daga baya da suka kai kara manan da na NTA lokacin mutum da kebe ya ce a karɓo kata ɗin da suke zuciya aka sa aka yi daidai da magana adalci sai da na kuma sai da zarge ya sa aka kira wuri ya ce na maida maka sha'awa guda kuma can tila ne da an dawo da to lokacin babu babu ya kan ko guda kira da dai ba babu wani gidan talabijin babu intanet ko da ka duk gidan ke shi ne ake da mata a lokacin ba su hidara da ake karatu fara da musulunci ana kallon shi shi ya haifar da wannan littafin guda biyu ya faru karbala da kuma ɗaddara ah, ta riga fata cikin sai na bara da musulunci wannan littafi an buga su a sosai ba suna nan farin kai dubul da na samu sannan shi na turanci yanzu haka akwai shi da ɗaddara ta riga mata da ya yi a karbala sun na turancin su akwai su kuna so ana iya fitowa da shi yanzu haka nan wurin masu abin nan sai magana da waɗanda suke da shi sai a ɗauko to tun da yake akwai shi a YouTube shi da ke yana da kyau amma dai littafi in ka bi shi tiriyar tiriyar za ka kamar kabilin da bai ina za mu samu sosis din nan sosis da tarihi matsala da duk tarihi ba ta kasu ne ni inda na samu kabilin na bincike kan wannan shi da malamin da ya koya tarihi a Madina 1992 wannan malamin ɗalibi ne da Profesa Akram Al-Umari yana nan da ransa wanda duk duniya yaushe ake gani profeso number one a harkar tarihi kusan ilahirin malaman tarihi na duniya yanzu ɗaliban shi ne sai ɗaliban ɗaliban shi to shi ɗalibin sa ne mu muna tare da akram amma sai dai malamin ku muhazara ku da ba malamin mu ne ke karanta da amma ina karatu da malami ya tsora hannun mu akan kowa da tarihi haka su ibidaya wani ha'in da zai kace su alkamil da duk sauran littattafan tarihi gurɓace suke da tarihi na imamu tsawari kun ba su gaskiya da kariya amma ana bada ba a wani ilimin na jiki ne sai a dace wannan shi ne abin da na lokaci ina da wadatar lokaci na bidiyo in nan ruwa wani tarihi ne ya nan kokari daidai da da masu da fiye da abin da tarihi a madina lokacin da aka sake za ku lura sa shi duk ne ta tattaro su ina karanta sai a fata da yau sai yanzu abu da daga sira ta manzon Allah daga zawad magazi har a zo zuwa ga tarihin kulafa aka zo zuwa ga al-tuwal al-mutatali wani umayya banin abbas da sauran su ku za ka tsakiyar magana ban san littafin da zai su ka duka takacce ne ba amma dai a tarihin mutatali na mahmud shaki yana kamantawa kwarai da gaske sannan wannan dalilin da sunan kamar mun yi zamani a madina bayan mutum ya yi karatu ko kwalejin da'awa su sun sharo suna tarihi a ba murad ba kamanta sunansa amma littafan suna da yawa kuma kakan kuma yau har zuwa zamani yau ta akan najeriya yau ya rubutu akan ɗaya daga tarihin annabi adam a cikin gangaro subhanallah na mutu sunansa yana tunanin sunansa ko dan libiya ne yana nan da ransa Ah, ina jin ko kasa ko kuwa ne to a takaice akwai littafai masu taƙi amma ba su da kuma haƙin na ne kake ta Allah ya mana mawa to na gama lajibu na daga hannu cewa lokaci ya mun an shi tambayoyin mutum shi tura mutum shi ana iya bari su ta gaba ɗaya ko dunkule an su yanzu muna da kabiru Aliyu Tambol. Ya yi kusa. Sai Malik ɗan Mishehu. Shi ma ya kusa. Wasu Usman Umar. Eh. su suna Salamu alaikum. Karmar Allah wani halarta na MNI. Ba a wani fiye da yanzu. Muka san mutan samu wasu ƙa'idodi domin mu amfana. da mu samu halarta ba eh. Abdulmalik Bello shi alaikum wa amalan ah, tambaya ta tana dauke da shawarwari sau da yawa ɗaliban ilimi sukan kauce daga marhala ta neman ilimi musamman yanzu ka shiga wasu yanuka na rayuwa kamar shiga kasuwanci kamar zurfi cikin ilimin boko kuma shiga siyasa za ka ga ɗalibai sun bar neman ilimi to a matsayinka na babban ɗan kasuwa kuma ɗan boko kuma ɗan siyasa siyasa gefen addini to da Allah wace shawara za ka ba za ka ba su a bisa ga ƙalubalen da ka hukunta matsayinka na ɗan boko da ɗan kasuwa kuma ba ka bar neman ilimi jawo hankalin ɗalibai domin su daina yankewa daga hanya ta limai. Na'am, sai Urotu, Urotu Usman, bayan ne Abdullahi Abubakar kawo shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tambaya ta shi ne, ya kaji, tambaya ta. Nakan yawan, da nake yawan yin karatu Qur'ani, da na ɗauki karatu Qur'ani. suna a wata kamun Assalamu alaikum wa rahmatullah. Fani Aliyu Shehu da farko ne suna na Abdullah Abubakar ke soji ba ta ogewa. Ke soji. Tambaya ta shi ne eh gari a shagarin da kuma rabu. Tambaya ta shi ne mana ita ce zafi wadda take hana matasa. Kuma an kwata kai. Ba wani da kuma da ba. Ala, kawai shi ne تحمل طبعا مثلا شو انت جيت ابو بكر فريد ايه ابو بكر ايه abubuwan su da ganin yawa to ba abin da kuma shi ne yadda zai yi a na kuma yi ma a cikin su an da kaje duba da malamin da kuma a bangaren da shafi a tasiri da a ma kuma ne da yi wasu ina neman shawara a kan biya na da wani Thank you.